ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayin musulminku. Masu rawa salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai duba halin da Fulani makiyaya ke ciki ne a Najeriya. inda aka gudanar da wani taro na ƙasa na ƙungiyar fulani wato deko da nufin wayar da kan fulanin ta hanyar ilmantar da su domin samun ilimin boko da kuma na addini. Ƙungiyar raya al'adun Fulani a Najeriya Fodeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani cikin wani hali na kayi. A wajen wani taro da ƙungiyar ta gudanar a garin kefi da ke jihar Nasarawa za samu halartar jigajiga mayakan Fulani daga sassa daban-daban na Najeriya inda babban sakataren kungiyar barista Musa Isa Arifi ya yi karin haske game da wannan taro nasu. Sunana Musa Isa Arifi ni ɗaya ne daga cikin trustees na wannan kungiyar kuma ni ne magatakarda na wannan kungiyar na kasa wato sakatare janar kenan a turance. To an kafa kungiyar nan da nufin a taimaki al'umman Fulani kasancewa kasa yanzu ta canja zamani ya canja da abin da ya taso zaka ji ana magana fulani sun fulani sun ah, abin da kuma ya jawo tunaninmu shine fadan da aka yi a numan a jihar adamawa da wanda aka yi a mambila a jihar taraba shi ya nuna mana cewa ya kamata mu wayar ma da 'yan uwanmu kai su dawo su bi zamani a daina zoma a ce ba za a yi karatu ba ba za a koyi sana'o'i ba sai dai kawai a rike kiwo kadai to kiwo by the time rikici ya kashe maka dabbobi ko aka sace su kaga an talauta mutum so nan dalilan da yasa aka kafa kungiya to daga kafa kungiyan zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya bamu nasarori masu yawa daga ciki da farko dai ta samu karbuwa akwai jihohi masu karfi guda goma sha uku da muke da su a yanzu haka a kasan nan suna ayyuka daban-daban na ci gaban al'umman fulani daga cikin abubuwan da muka iya samu muka achieving ko muka ma fulani shine akwai gina makarantu guda tara gina makarantun fulani na primary school guda tara ɗaya yana kaduna akwai ɗaya a nan nasarawa akwai a taraba akwai a adamawa sannan akwai kuma makarantun da muka gyara su damun suna nan mun zo mun gyara su mun karfafa al'ummar fulani su tura yaransu sannan bayan nan mun sai kayan da ake bukata a aji kamar su tebur da allo da kayan rubutu da sauransu sannan bayan nan mun ɗauki ɗawainiyan biya ma wasu yara kuɗin makaranta wanda a yanzu figonsu ba zai abun nan ba amma dai akwai akwai wayanda muka biya musu sun kai dubu biyu sannan bayan nan ba mu mance da addinin mu ba mun buɗe ma matan islamiyoyi to dan nan mu yaran mu da suka yi kuma karatu mu yi kokarin muna koya musu research yaya za su yi su yi research bincike kenan ma NG ngos a biya su mun ma mata da matasa sannan bayan na akwai wayanda muka sama musu scholarship suna karatu kyauta a manya-manyan makarantu a kasan nan bayan nan kuma akwai yaran da ah, muke koya masu sana'o'in hannu. To sanin kuwa ne dai tafiya irin wannan na samar da ilimi da kuma koyar da sana'o'in hannu ba a samun nasararsa idan ba a hada da mata ba. Ko akwai wani mataki da ita wannan kungiya ta Fadeko ta ɗauka na ilmantar da mata da kuma koya musu sana'a ga dai sakatare janar na wannan kungiya barista Musa Isa. A wannan jihar mu ta Nasarawa mun koya ma mata 250 a shekara ta 2021 2021 mun koya ma mata 250 hamsin sana'o'in hannu mun ba su jari mun ba su certificate yanzu kuma mun sake dawowa wanda yana daga cikin dalilin wannan taron mun sake dawowa mu duba a cikin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a shin suna yi ko sun cinye jarinsu mu yi bincike mun tarar da wasu sun cinye wasu kuma suna yi wasu kuma jari ya dan sauka to wayanda suke yi da wayanda kuma jarin ya dan ragu muna da niyan za mu kara masu kuɗi wanda za su yi amfani da shi su jajani. To kowane irin kalubale irin wannan kungiya take fuskanta ta fuskar gwamnati da kuma sauran al'umma. Kalubale da muke fuskanta to a zahirin gaskiya mu dai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala yana taimakon mu. Da wani litin dai da za mu ce shine duk kudaden da muke amfani da su mu ne da mu muka tara da kanmu ta ya waɗanne hanyoyi kuke bi wajen samun kudin shiga na da kuke waɗannan ayyuka da suka kai ga da bada uh, tallafi uh, to a da farko dai mun fito da wani tsari ne a duk al'umman fulani ko community da suke da wani matsala suka kawo mana za mu sanar za mu duba mu ga nawa ne kudin zai kama idan muka ga kudin nawa ne zai kama sai mu duba shin abinda mu za mu yi da kanmu ne in da za mu yi da kanmu ne za mu yi kakaro ne kawai wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo mu hada in da kuma ya fi mu ne sai mu duba manyan mutane da muke ga suna da zuciyan taimakawa sai mu neme su wani lokacin kuma muka nema daga wajen ngos mu nemi wasu NGOs mu ce to ga wasu program ga fulani suna bukatan kaza da kaza muna neman ku taimake mu sai su duba su gani in in abin da muka gaya musu ya gamsar da su sai su tallafa mana amma a gwamnatance tun da muka kafa fude ko ya kawo yau babu jami'in gwamnati guda ɗaya da muka samu ya tallafa mana ba kuma muna ce wai ko sun kimu ba ne ko a'a kawai dai kila ta ma ne bata iso ba da zai sa su tallafa shi ma a bangaren sa Dawud Abdulkarim ya bayyana jahilci a matsayin ɗaya daga cikin matsalolin da ke addabar al'ummar Fulani lamarin da ya sa matasa ke shiga ayyuka irin na ta'addanci. Do yawanci wa'annan yaran da suke fanɗarewa in ka bincika in ka je in hukuma ta kamo su in ka bincika sai ga a tambaye shi ka yi islamiyya bai yi ba ka yi boko bai yi ba kaga jahilci ya cinye su yawancin su basu ma san inda aka dosa ba to kaga ya kamata a yi faɗa da jahilci sannan a ringa hada iri wa'annan tarurrukan yadda za a gayyato fulani a matso da su maimako a dinga tsorata su ana fansa masu cikin daji ka gane yana daga cikin hanyoyi sannan a ringa magana ilmantarwa dinnan a yi kokari yadda za a yi a shiga sassa sassa a jawo hankulan fulani a ilmantar da su yana ɗaya daga cikin muna rokon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafin yadda za a samo yaran fulani a ɗan zakulo su a ringa training ɗinsu akan especially wajen eh, kiwo eh wajen kiwo da noma yadda za su zamanto self reliance na zamani to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗiga aya a madadin Nasiru Adamu Elkaya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie gresha na naku baban Jibran ke ci a huta lafiya sai wani mako can hakika ba da garɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku kanji marar ilimi abun rainawa